mai zunubai wanda muka raina su to wannan shi ne misali allah aƙalla hanya ɗaya shi ne ta tuba mu bi wannan hanya sannan kuma mu mura haƙa ba duk sanda za ka yi wani abu na kirki ka yi a gaban ka yi kama kana ganin allah in ma na sako za ka yi kama kana ganin allah dole ka bari in mutum ina muraƙaba ba zai iya zunubi ba wallahi ba za ka iya zunubi in kana cikin muraƙaba saboda ba za ka samu damar yin ba ka gani sannan sai mujahada iyaka kokarin ku sabon manzon Allah za su yi aiki na gari da ibada da sauran su ya kasa tashi ya je kan shi fudar sai da da rarrafe mujahada sannan muhasaba mun san sai na Umar ina yau kansa muhasaba to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin wanda zamu tarbiyantar da kanmu ta hanyar wato tuba da mujahada da muraƙaba da muhasaba insha Allah innahu yin ƙarin mujibu da'wa ina ganin mu tsaya nan wajen abin da muka faɗa na daidai Allah maɗaukacin sarki ya gafar ya ba mu ladan abin da muka faɗa na wato ainihin na kuskure Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana Allah ubangiji maɗaukacin sarki ya ya karba mana Allahumma waffiqna bi lailatul qadr اللهم وفقنا بليلة القدر اللهم لما وفقتنا برمضان اللهم وفقنا بليلة القدر اللهم نشكرك أن بلغتنا رمضان ونشكرك أن تبلغنا آه، ليلة القدر إنه إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك